Bismillahirrahmanirrahim. Zafin kai. Babi na hudu. Fisge-fisge take yi sosai tana hawayen radadin zuciya, duk da tana cikin hali na gushewar hankali. Radadin uwar da za ta rasa ‘yarta cin zuciyarta yake yi. Ga shi Husna Benazir ba san abin da Safina ɗan ta faɗa mata ba. Jikin nata ya rikice hakan. Har dare suna cikin tashin hankali da ɓoye-ɓoye. don zuwa lokacin har bakin ta saka rufe suna kukan wannan azabar ta ɗaure ta da suka yi, ba don ran siyasu ba, amma ba su da zaɓin da ya wuce hakan, tunda suna tsananin son a bar su ko me za ta zama. Safna kuwa shaiɗan samun damar tsayar mata da zuciya yayi akan amfani da ciwon annan ta gudu, saboda a yanzu ta kai gaɓar da ita ma ta rasa nata hankalin, ƙwaƙwalwarta na gab da juyewar, kamar ta Anna ko ma fiye. Kusan dukkaninsu idan aka cire Benazir ƙwaƙwalwarsu kamar ta daɗe da taɓuwa, ba a ganewa ne, saboda ba sa tare da kowa, haka ba su da 'yanci ko na haukar. Yanda suka ga rana haka suka ga dare, saboda a zaune dukkaninsu suka kwana, saboda yanayin jikin Anne da ya kasa sauƙi ko kaɗan, duk wani ƙarfinta ya ƙare a fizge-fizge, ta kai har ba ta iya motsawa, sai hawayen da ke bin gefen idanuwanta, idanuwanta kuwa kamar za su faɗo waje tsabar ja da fitowarsu ko da suka yi sallar asuba ba su sake ta ba dan ba za ta iya sallah ba a halin da take ciki sai dai idan ta dawo daidai ta yi rankon salloli ko da suka fito babu mai iya buɗe idanuwansa har ƙarshe saboda kumburin kuka don haka duka aikin suka yi kansu a ƙasa kuma a ƙame haka suka sake kwana da annan a haka babu sauƙi ko kaɗan sai ma galabaituwar da ta yi ga ɗaurin da suka yi mata yana cin hannuwanta da ƙafafuwanta. Dole suna kallo saboda bayan da suka iya. Sumayya ce ta fara fahimtar yadda duk suka bar Annan da Safina a ɗaki, sai jikin Annan ya tsananta, musamman fisge fisgenta Ga shi duk ta goge gefen fuskarta har jini yake yi, saboda yadda take goga fuskar daga kwancen da take tana buga kanta. Cikin mamaki da kasa gaskatawa suka tambaye ta, me yake faruwa? Duk suka bar Anna tare da ita. Ba ta ɓoye ba, ta sanar masu ta faɗa wa Anna ne za ta yi tafiyarta kamar Samira. Cikin firgita Sumayya ta fara hawaye tana riƙo Safna ɗin ta ce, Me kika yi wa mahaifiyar da ta haife ki? Kina son kashe ta ne? Kina da tunani kuwa? Wani irin burin guduwa ne zai saka ki ki rinƙa cinna wa mahaifiyarki hauka don kawai ki gudu? Benazir fararen idanuwanta da suka yi laushi daga labaita ta zuba wa Anne da ke sake goge fuskarta da ƙasa ba tare da jin zafin ciwon da ta yi wa fuskar tata ba. Sarewa ƙafafuwanta suka yi. Sana jin kamar za ta gaza, ita ma taya ta ji ta yi kamar za ta buga, don lamarinsu na gab da ƙarasa taɓarɓarewa. idan suka fara samun son kai da rashin tausayin juna a tsakaninsu. Safna da zuciyarta ta fara bushewa, ta kalle su ta sake tabbatar musu da guduwa za ta yi. Ta zaɓi bin duniya akan zama ƙarƙashin Ababa, Sumayya kuka kawai take yi, tana ƙoƙarin dawo da tunanin Safna ɗin a hanya, amma sam Safna ta ƙi sauraron ta, sai hayaniya ta so ɓarkewa a tsakaninsu. Benazir da ta rasa abin faɗa koyi sai kawai ta ƙarasa gurin Anne, ta ɗago ta zaune ta kwantar da kanta a jikinta, tana goge mata jinin fuskarta da hannun zumbuleliyar doguwar rigar gwanjon da ke jikinta, saboda su ne suturarsu. Sumayya da duk ta firgice da tashin hankali da tsoron jin ƙudurin Safina ɗin, kallon Benazir ta yi cikin tsoron abin da zai iya biyowa baya ta ce, Benazir, ki yi mata magana don Allah, kada ta aikata hakan. Rintsa idanuwa Benazir ta yi tare da yi wa Safina ɗin kallo ɗaya, wadda ke kallon ita ma kamar suna yi wa juna kallon da yake faɗuwar da gabansu, su duka biyun, sai dai kowannensu ya kasa furta kalma ko ɗaya. Daga hakan ɗakin ya ɗauki shiru, sai hawayen Sumayya da ke zuba tana fidda ƙaramin sautin kuka. Da daddare, duk faɗa da yada maganganun Hande a kan rashin fitowar Anne ba su ce komai ba, saboda kada ta tsananta ta ce sai annan ta fito. Safna ba ta sadu da ba. Cikin kwana biyu ta tabbatar da ta zaburar da ciwon anna ga baki ɗaya, ta hanyar dawo mata da yadda Samira ta rasu, da yadda ita ma za ta tafi ta bar ta. babu mai imanin da zai kalli Annan bai zubar mata da hawaye ba. Haka masu Benazir sun shiga mayuwaci matsanancin hali na yanayin mahaifiyarsu. Haka Safna kusan ta goma tamkar maƙiyarsu saboda yadda ta fidda asalin son kanta da tsamu kanta daga halin da Annansu take ciki. Gashi ba su da ikon hayaniyar da za ta ankarar da su Hande halin da suke ciki. don haka suka zaɓi tattarawa su koma ɓangaren dabbobi saboda tsanani da lamarin ya ƙara A ranar da suka yi kwana biyar a wannan halin, da rana tsaka, suna tun suna aikin wankin kayan Ababa da na Hande, ga aikin wankin fatar da aka kawo kusan mota biyu, suna ta yi cikin gajiya da yunwa. Safina sulalewa ta yi ta koma ɗakin da suka rufe annan, ta tsaya a kanta tana kallon ta, tsawon mintuna kafin ta sauke numfashi mai zafi. Ta durƙusa ta warware mata ɗaurin da suka yi mata na hannuwa da na ƙafa. Sanin da rana Ababa ba ya gida Hande ce take tsaronsu, ko'ina ba ta zuwa, saboda su ɗin, haka ko ma ta fita ta bar musu gidan a buɗe su ba za ta taɓa iya guduwa ta bar gidan ba, saboda aikin da Ababan ya yi mata, daga ranar da ya aure ta, duk tsanani da azaba ba za ta iya tafiya ba har sai ranar da ya gaji ya ce ta tafi da kansa. Janyo Annan ta yi ta nuna mata ɗakin Hande ta ce mata, ta je can Samira na ciki, Hande ta ɓoye. Jin hakan ya sa Anne da ƙafafuwanta duk suka yi sanyin ɗauri, amma ba ta damu ba, saboda ciwo. Ta nufi ɗakin Hande da gudu ta faɗa tana zubar da kaya, tana neman Samira. Idanuwanta a waje ba ta ji ba ta gani. Cikin bacci Hande ta ji kaya ta ko'ina a kanta. A firgice ta tashi tana neman ɗauki, saboda komai janyowa annan ke yi ta yadda ta fasa tana neman ‘yarta. A rikice, zani na neman sauka Hande ta fito tana ihu, tana neman agaji, sai dai su Benazir na can gangaren dabbobi, ba sa ji sosai. Safina da ke ɓoye tana jiran Hande ta buɗe gida ta sake leƙowa, zuciyarta na wani irin tsalle da azababban tsoron yaya ta ƙaddarar guduwar za ta ƙare. Kan Hande da ke ɗaura zani annata tana ƙoƙarin duba 'yarta cikin zanin. tana Hande ta hanyar ƙofar gida tana fisgo ɗan kwalin kanta. da makullin gidan ke ciki ɗaure, ta buɗe gidan da sauri hannuwan tana rawa don a duniya tana tsoron mahaukata. Tunda suka yi sanadiyyar rasa haƙorin ta biyu a wani ƙauye da ta je biki, tana buɗe gidan ta fice da sauri ta yi bayan gidan, tana kwaɗa kiran su Benazir da ke ta cikin gidan hankali tashe. don ba za ta shigo ba sai sun kama uwarsu sun ɗaure. Safna da ta ji wani nauyin abu ya faɗa daga kan ƙirjinta bayan ficewar Hande, Fitowa ta yi daga maɓuyarta ta nufi ƙofar gidan, ba tare da ko so ɗaya ta waiwaya ta kalli inda mahaifiyarta ta faɗi ƙasa ba, tana buga kanta da ƙasa. Ta fice daga gidan ta bi ta bayan da ba nan Hande take ba, ta lulluɓe kanta rub da ƙaton mayafin Hande da ta ɗauka igiyar shanya, ta dosa daji kai tsaye, saboda idan ta nufi cikin gari za ta daɗe ba ta bar garin ba. Su nazar da ke galabaita suna aiki ba wani ƙwari ko cikakken kuzari a jikinsu suka ji ba, suka ji ihun kiran da Hande ke musu ta katangar bayan gidan. Da sauri suka taso hankalinsu tashe. Benazir ce ta yi kan Anna da gudu tana riƙe ta daga ciwon da take ji wa kanta. Sumayya kuwa tsabar rikicewa da firgici ɗakin Handan ta nufa. Ta fara tattarawa babu inda baya rawa a jikinta. Cikin mintuna kaɗan ta gyara ɗakin ta mai da komai inda yake. ta fito har lokacin a rikice take don ta san yau su da mahaifiyarsa sai Allah. Benazir kuwa cikin matsanancin tashin hankali take jin Annan, ta kai ta ɗaki ta fashe da kuka mai ƙarfin da ba ta saki ba a rayuwarta. Kukan Benazir ya sa Anna tsayawa cak daga mutsumutsun da take yi, ta zuba wa Benazir ɗin ido kamar mai nazari. Kuka sosai Benazir ke yi, tana sarewa daga komai na rayuwa. Sumayya yana shigowa a firgice sunan Safina ta fara kira tana cewa, "Ina Safina? Ina ta yi? Ban gan ba, ba ta ina." Ɗakin ta bi da kallo ba ta ga Safina ɗin ba. Garin sautin kukan Benazir ya tabbatar mata da Safina ta yi tafiyarta, kuma tabbas, ita ce ta warware Anne ta sako ta. Kenan da mahaifiyarsa ta yi amfani don cimma burinta a mafi wulaƙancin hanya, ta amfani da uwar da ta haife ta Sulalewa ita ma ta ƙasa ta fasa kuka mara sauti don ba ta da ƙarfin yin mai sautin ma ko da ta so, wani irin kuka suke yi wanda raɗaɗinsa ke fitowa daga ƙarƙashin ƙasar rai mai ciwo da ƙunci da baƙin ciki, tare da ni ƙayi kamar an yayyafa wa wuta ruwa ta mutu, haka kukansu ya yayyafa wa yanayin annansa sanyi ga baki ɗaya, ta rakuɓe guri ɗaya ta yi shiru, tana kallon su da idanuwanta da su kansu ciwo suke yi. na rashin bacci da zarewa, lokaci mai tsayi suka ɗauka a hakan, kafin suka fito suka yi alwalar sallar magariba, suka dawo suka yi kafin suka kama annan suka fito da ita zuwa can bayin baya da aka yi musu a cikin dabbobi, suka zaunar da ita kan kujerar ƙarfe suka yi mata wanka fes, saboda tun da ta fara ciwon ba ta samun wanka, kamar yarinya ƙarama haka suka kamo ta suka dawo da ita Abincin da Handa ta ba su cin mutum ɗaya shi suka bar wa Annan, ta cinye rabi rabin duk ya zube. Shiru suka yi a ɗaki babu mai iya magana, saboda rashin sanin makomarsu da ta'annansu, Suna jiran dawowar Ababa. Addu'a suka yi ta tofa wa Annansu, suna roƙon Allah sauƙi da mafita sai ga shi cikin yardar Allah barci ya ɗauke ta, a inda take zaune. Don haka suka gyara mata kwanciya tare da rufe ta da wani barkakken zane. Wuraren karfe tara suka ji buɗe ƙofar gidan, a tare dukkaninsu suka miƙe daga kwancen da suke, jikin Sumayya na wani irin kyarma da fisga. ta kalli Benazir wacce su kaɗai suka rage wa juna, ga shi Benazir na da juriya da jarumta, amma sam ita Allah bai ba ta ko ɗaya ba, saboda kusan rauninta ya fi na kowannensu. A hankali Benazir ta tashi tsaye tare da kama Sumayya ɗin, da ba za ta iya miƙewa ba. saboda tsananin kirma da tsallen da zuciyarta ke yi kamar za ta buga. Ƙafafuwan suna rawa suka fito tsakar gidan da tuni Hande ta fara zayyane masa abin da ya faru. Tsayawa suka yi daga inda suka san yana ba su umarnin nesancinsa da su. Wani wulaƙantaccen kallo yake musu. Kowaccensu kan tana ƙasa. Suna kokawa da tarin tsoron da ke zuciyoyinsu. Ganin su biyu kawai ya sa shi juyowa da kyau yana kallon su. babu alamar rahamar ƙauna ko tausayi na ɗigo ɗaya a fuskarsa da aman muryarsa mai ta duk wani ruwa da abin da yake aiki a jikinsu kai tsaye ya ce ina safna wani ƙarar kuka mai ƙarfin gaske ne ya fito daga cikin sumayya da take gab da shiɗewa saboda tashin hankali idan yana tsaye sumayya ba ta taɓa iya magana saboda firgita don haka benazir da ita ma take cikin maiwacin halin tashin hankali Dole ta yi ƙarfin halin buɗe muryar ta na wata irin rawa ta ce, ba ta nan, ta tafi. Wani jahilin marin bayan hannu ya saukar mata ba zata a fuska, wanda ya sa ta kifewa a gurin bakinta na fashewa. Tasowa ta yi ba tare da ta ɗora hannu a gurin ba, still tana soke a ƙasa, don basa sa ɗagowa a gabansa. Shaƙo ce idanuwansa waje, take wani kumfa na tsananin masifa ya cika bakinsa. Yana fesowa ya sake sauke mata wasu marukan guda uku a jere ya ce, ba ta nan ina ta je. Duk ya baya tambaya a ki amsawa, don haka cikin azaba ta ce, ta gudu. Wurgi ya da ita dukkanin jikinsa na rawar masifa da tsananin ɓacin rai na wutar masifa da ke babbaka jininsa. Ya sha sumayya wacce ta kusa somewa, don numfashinta iya wuyanta yake tsayawa, baya kaiwa cikinta. saboda ganin tashin masifarsa. Mari ɗaya ya mata ta zube a ƙasa, tana jan numfashi da ƙyar, bakinta na jini, dukkanin jikinta na kyarma. Sake ƙafafuwanta ya yi ya janyo Benazir da hannuwansa yana cewa, ta yaya za ta gudu? Ni za ku ɓoye wa uwarku na hauka a cikin gidana? Duka guduwa kuke da niyyar yi ku bar ni da asara, ba tare da na fanshe na ba da asarata? wallahi a kan ku biyun nan sai na fanshe daga kan sisi har dubunnan da na kashe a kan ku da uwarku ku ne za ku biya duk wata asara ta fi cika wallahi ba zan yarda na rasa ba shaƙe benazir ya yi bakinta ita ma yake jini ya damƙo sumayya da ke yashe ƙasa ya rinƙa jan su kamar ba mutane ba ya kai su ɗakin da uwarsu take ciki tana barci ya haɗa su su duka ukun ya yi musu shegen dukan da ya sa babu mai iya tashi zaune daidai a cikinsu anne da ta fi su jigata saboda ba zato tana barci ta ji saukan masifar ta ko'ina ga shi daman ba ta da lafiya kasa kuka ta sai wani wahalallen numfashi da take saukewa tana daga kwance kan tana juyawa sumayya ma kusan kaman a soma take don ba ta iya jan numfashi daidai cikin tsananin firgici da azaba take, ko ko'ina nata rawa yake, ta mai guri ɗaya idanuwanta a kafe, da tsananin tsoron da tashin hankalin ina safina ta gudu ta tafi ta bar su cikin masifar ɓarnar da ta aikata, don kuwa har ranar da Allah zai yanke musu wannan wahalar, su ne za su rinƙa azabtuwa da hukuncin wannan abin da ta aikata. Benazir kuwa da ta fi Sumayya da Anna da kuwa saboda kusan ita ce ta rinƙa hawa saman su saboda dukan ya fi sauka a kanta bakinta jini yake yi sosai ga gefen fuskar ta ya kumbura a take kamar wacce mashin ya kaɗe wasu hawaye ne masu ɗumi da bayyanar da raɗaɗi da ciwon da yake cikin zuciyarta suka gangaro daga cikin idanuwanta ta rintsa idanuwa a hankali tana kasa cewa komai, don kuwa a yanzu kaddarar su ita da ‘yar uwarta da mahaifiyarsu ta sauya ne zuwa wani yankin azabar da za ta ce Safna ita ce mummunar sanadin sauya musu rayuwa zuwa wata sabuwar wahalar da ba su san inda za ta kai su ba. Shiru ɗakin ya tsit babu motsin kowannensu, saboda babu mai iya maganar ko abin cewa, har tsakar dare kowannensu na maƙura a inda yake. ba tare da sun motsa ba. Rawa da karkarwar da jikin annan suke yi sosai ya sa Benazir da jikinta ya yi tsananin tsami, motsawa ta isa gurinta da ƙarfin hali, saboda bakinta ita ma ya kumbura ya sauya kamanni sosai. Kamo Annan ta yi ta ji jikinta ya yi wani irin zafi mai tsanani, numfashi ta sauke a kasalance, saboda rashin sanin abin yi, amma kuma ko yaya ne, dole za ta rage mata ko zafin jikin ne. don haka ta miƙe da ƙyar ta dafa cikinta da ya sha harbi da ƙafafun ababa ɗin tana takawa a hankali ba kuzari ta fito ta ɗebo ruwa a roba ta dawo ta zauna gefen annan ta fara goge mata jikinta da fuskarta da ita ma ya ji mata ciwo gurin dukan sai da ta gama goge jikin annan ta dusumayya ita ma jikinta ya yi zafi sosai har ta ja jijjiga don haka ita ma ta dawo kanta ta rinƙa goge mata jikinta tana rungume ta saboda sumayyar ta fi annaji gata gashi damar rauninta ya Assalamu alaikum mata ‘yan uwana, sunana Hajiya Mira mai kayan mata, kamar da kuka fi sani na da abokiyar nishaɗi. Ina matan da suka dade suna neman maganin gyaran breast wato mai gida welcome. Ina macen da ta shayar nonon ta ya zube ya lalace ya koma tamkar silifas take buƙatar ya ciko ya tsaya kamar na budurwa. Ina 'yan matan da nonansu ya kwanta tun kafin su kai ga yin aure suke buƙatar su taso da shi su dawo da martabarsa. Ina zaurawan da suke so su yi aure amma suna so su dawo da martabar nonansu. Ina matan da suke da ƙananun breast suke buƙatar ya ƙara girma ya kuma cicciko. Ina matan da suke da manyan breast amma sai dai ya kwanta suke buƙatar su ɗago shi ya tsaya cak ya koma ɗan daidai. Muna da ingantaccen maganin gyaran breast wato mai gida welcome. wanda an gwada ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma an dace magani ne sadidan na gyaran breast ina masu cewa sun gwada magungunan breast amma duka bai musu ba to ki gwada wannan maganin gyaran breast din na kamfanin mirabi kayan mata tabbas daga ranar matsalar ki ta ƙare idan har baki da mai gida welcome da me zaki dinga wa mai gida oyoyo idan ya dawo to kin bari breast ɗinki ya lalace ya mai gidanki ba zai yi sha'awar ƙaro aure ba domin shine abin da ya fi ɗaukan hankalin ɗa namiji akan duk wata ‘ya mace. dan haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin gyaran breast za su iya tuntuɓar Hajiya Mira wato abokiyar nishaɗi akan wannan number 081-42-80-0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara-tara ko kuma 070 68 8096 sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma ku same mu a WhatsApp. Ga mutanen Saudiya kuma za su iya tuntuɓar wannan nambar 0597 34 wato sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, US, Germany da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199.